الحمد لله حمدا يليق بجلاله والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلموا تسليما كثيرا باين هكا ينقوى نوانا مسلاتي أو أن غرينا أوران أجيزاوا لوكال جمنت wannan hudu ba ta mu a yau mun bude ta da yaba ma Allah allazi wa adali shakirina fi ziyada wanda yawa masu godiya tun daga nan duniya in ya maka ni'ima ka gode to kana da ƙari wa fil akhirati darajatan wa jannatan a lahira kuma kana da darajoji da shiga aljanna ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuruhu ina gode masa wa astaghfiruhu ina tuba a gare shi wa atubu ilaihi asilan wa bukra ina kuma tuba gare shi safiya da maraice واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سرا وعلانيه ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah subhanahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shaidawar a fili da a boye wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa tabbas hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzansa ne wa ashabihi da sahabbansa ومن a بإحسان إلى يوم يسر الناس أشتاتا da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar da mutane za su fito daga cikin kaburbura tawaga tawaga rijalan wani sa'a mazaje da mataye kufatan wa urata wanda ba ta kalli matsaraita amma babu ibadullah bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa hafazu imanakum bi shukri lahu ala alaihi wa ni'amali ku ji tsoron Allah ku kiyaye imaninku ta hanyar gode ma Allah a bisa ni'imominsa wala ta asawfil ardi mufsidin kada ku doge a bayan kasa kuna mabannata bayan na muku wasici da ni kaina wannan hutba da shi atillahi za ta kasance a bisa ɗaya daga cikin rukunnan cin nasarar ɗan adam bayan imaninsa shine godewa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a farkon littafin sa al-wabil sayyid illam aqul fil muqaddima amma ban cikin a muqaddimar littafin ba yace anna unwana sa'ad anna unwana abdi hakika tambarin cin nasarar bawa yace salasatu umur al'amura ne guda uku in baka san su ba su ne in Allah ya bawa ni'ima shakara sai yayi godiya ɗaya kenan wa izab tuliya in Allah ya jarabe shi da abin da baya so sabara sai ya hakuri ya rungumi kaddara wa iza azanaba in yawa Allah subhanahu wataala laifi a matsayin sa na mai laifin annabi ya ce kullu bani adama khata dukkanin dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul qata'ina tawwabun mabiya alkhairin masu kuskure su ne masu tuba to abu na uku idza isa istaghfara in yayi zunubi to baya dogewa ya kidawa daga barin rakiyar zunubi sai ne gafarar Allah fa inna hadhihi al-umura as-salata wa inna al-amra guda uku sune tambarin cin nasarar bawa tambarin rabautuwarta fi duniyahu wa ukurahu duniyarsa da lahira wala yanfaku abdu anha abada in dai bawa mai imani mai tsira yake so to baya rabuwa da waɗannan abubuwa guda uku sune godewa Allah in ya maka ni'ima sannan idan ya jarabe ka ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara idan ka saba masa ka nemi istighfari ka nemi yafiya a wajensa wa'annan su ne mabuɗan cin nasarar bawa wani zalikun ma'ashar musulmi saboda haka ya ku yan uwa musulmai fa an bi hajjatin masa muna da matuƙar buƙatuwa ila ana hadhihi anawin musan wa'annan tambari na cin nasara da izan sha'aniha saboda girman lamarin su ولكننا في هذه الخطبة يدمو أولا الخطبة نأخذ أولاها زام أو مسألة تفرقون والذي هو الشكر وأن الشيء يقول الله سبحانه وتعالى كما سبق أن أشرنا إليه كما ينملغ من إشارة ولكون الشكر من أوجب الواجب kasancewar gode ma Allah tana cikin mafi wajibin da ya wajabta a kan masu imani alal ibad al hadir wal bad na birni da na ƙauye rijalan wani sa'a mazaje da mata walakinahu wani annahu saboda za ta kanu tajid fil wujudi mawjuda ba yadda za a yi ka samu wani samamme a duniya kharijan an ni'amillahi wanda kuma baya cikin ni'imar Allah mahama kana ko ya yake ko ya yake rage kansa fa ijadu fa ijaduka ni'matun an'ama Allahu bika ala walidayka na farko in baka sani ba kai samar da kai da aka yi ni'ima ce da Allah ya yi wa mahaifanka li ragabatihim bin nasar domin suna buƙatar da sai Allah ya ni'imta su da kai kai kuma ka kaunika ka insanu kasancewar ka mutum ni'imatun an amaka Allahu biha kilafan da jawabi kai kuma ni'ima ce da yake mutum sabanin dabbobi ai ka san shi yayi rago da ka yanka kai lalle kai suna shi yake shanun da kake yankawa shi yake jakin da ka tsora masa kaya kake duka kai ba kai ka ce yi mutum ba hikima ta ce sadar ce yake mutum cikin halitta da tafi kowace daraja a sautin isra'i yace wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika karramna bani adama da Allah mun karrama ƴaƴan adam ana bai ce karramna musulmi da ba bai ce karramna mu'mini da ba karramna bani adam da shi kuma yake da tinyare da sande da Aisha da Musa da Ibrahim duk ƴaƴan adam ne wannan karantin Allah ya musu sannan wa halallahu fil barri wal bahri muka dauki nauyin gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahu min at-tayyibat muka azurta su da dadadan abubuwa na halal sai sake rike aisha wa faddalnahu muka fifita su ala kasirin min man khalaqana tafdila ya bude ayar da karramna ya rike ta da faddalna duk akan wa dan adam saboda in ka gamsu da cewa shi ne jaki shi ne doki kai yayi ka mutum to wannan ni'ima ce kai kuma wanda Allah subhanahu wataala ya maka wannan ni'imar da bai yi ka dakin ba zan ba kai ka ba shawara yi ka mutum ba wayar gari ne kawai ka ganka mutum sannan wa umruka ni'imatun nazaran liman ma tun qabala al-bulugh tsawon rayuwar da Allah ya baka ta kai yau ita ma ni'ima ce in ka lura da wanda suka rasu kafin su balaga wa ba'aduhum fi yawmi wiladatin wasu su ma a ranar da aka haife su shiga shantin kadan gare suka wa duniya daga cikin mahaifa suka fito suka zarce kamar bal wa fi badanil ummi wasu ma a cikin mahaifiyar suka rasu wa azamu hadhihi ni'ma mafi girman waɗannan ni'imomi al-islam wal iman shine ni'imar musulunci da imani كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في معاذ بن جبل رضي الله عنه كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يجاء معاذ يتي رأس الأمر الإسلام يتي كلم ربان كتن سوى كمسك سامو باكين زرم شيني الإسلام كذا ومن جانب آخر أيها الإخوة أجيب يقول يا أخوة سكر الله الأشياء للإنسان Allah ya hore wa ɗan adam abubuwa wa ya tubabu alaihi ni'am laila har yana ta kwararo masa ni'imomi dare da yini kamar fi qaulihi jalla fi ulahu kamar yadda Allah yake cewa a suratul ibrahim Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard in baka san shi ba dama ana sanar da ta hanyar ayyukansa ba ta hanyar ganinsa ba to shine wanda ya halitta sammai da kasai wa anzala minas sama'i ma'an shine wanda yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan saukar ruwan ne ya fitar muku ɗayan itatuwa don su zama arziki abinci a gare ku wa sakkara lakum fulka ya kore muku jirgin ruwa bi tajriyatil bahar bi amri don ta gudana akan kogi da umarnin Allah wa sakkara lakum anhar ne wanda ya hore muku korani koramu wa sakkara lakum shamsa wal bai da'ibain shine ya hore muku rana da wata suna masu gudana dare ya zo yini ya tafi wa sakkara lakum laila wan nahar shi ya hore muku dare da yini sai Allah ya taƙaice rahoto ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah shine yake baku da abin da kuka roƙe shi babba da yaro mace da namiji kowa ta kama sai daga nufin sai Allah yi ta ce a ce huwa Allahu ahad Allahu samad wanda kowa yake nufin da bukata to wa atakum min kulli ma sa'altumuhu shine yake baku da abin da kuka roƙe shi amma ala hasabi masalikum abta garbadan maslaha lokacin da bai baka ya fi sanin abin da ya dace da kai lokacin da ya baka ya fi ka sanin abin da ya dace ka yi daidai in kaki to haka shi kawai in yayi ka bi kar ka da shi wa ku min kulli ma sa'altumuhu sai ce wa in ni ni'matallahi inda za ku dauki alƙalami ku kuke rubucewa Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza yace la suha ba za ku iya kididdige ni'imomin Allah ba amma ina matsala take tasowa innal insana zalumun kafar dan adam me zalunta kansa ne ta wato hanyar cewa Allah subhanahu wata'ala suratul ibrahim kamar yadda na faɗa aya 32 zuwa 34 wanda za ku shukur yarja'u yarji'u ila shakirin ku sani ita godiyar nan da ake cewa ka yi, sakamakonta yana dawo maka ne fi duniya bi ziyada a nan duniya Allah ya maka ƙari ala'ira ya ɗaga darajar kai baka aljanna kama ya shiru man a ila ashaddu azab kamar yadda kuma wanda ya butunci Allah ya bashi ni'imar bai gode maka ba zai kuma matsalanciyar azaba Allah ya cewa wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum lokacin da ubangijin ku ya sanar ya ce in kuka gode min zan muku kare wala in kafartum in ku kuka butulce min inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ce wa qala ayban Allah madaukakin sarki ya faɗa yace in takfuru in kuka cewa Allah kuka yi butulci da ni'imar da Allah ya muku fa inna Allah jamiyun anku. shi Allah mawadaci ne da in kai shi zaka kara to Allah mawadaci ne gabar gabaru wala yarda li ne kufr illa iyaka a hikimar ta bayyar darwa bayin su kafirci ba su yi butulci yace wa in tashkuru in kun yi godiya ya rabahu lakum Allah zai yarda da ku wala tazuru wa zaratu wuzra ukhra amma babu wanda ne laifi da za su kawo su wata wanda ya daidai shi daga daidai wanda ya ba daidai ba zai gani a kwanakin sa kuma ila rabbikum barji'ukum sannan za ku koma ubangijin ku fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ba ku labarin abin da kuka aikata innahu adilun bi zati sudur wa li anna rahmatahu ta'ala sabaqat ghadabahu saboda rahmar Allah ta riga yi fushinsa ta riga fushinsa falaisa lahu gardun Allah ba shi da wata manufa ta azizi ibadihi wai sai azabtar da bayinsa illa man takabbara sai dai wanda ya girman kai da kansa wa raba, ya bujire an zikiri gabarin ambatansa gabarin manzo da littafin da aka saukar wa hada an siratal mustaqim ya karkace wata farki bare da shi liza qala ar-rahmanur rahim shi yasa shi Allah mai tausayi ne sai yake cewa ma yafa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum Ni Allah zai yi da ya muku azaba me ba idan in kun imani kun kun gode masa wa kana Allahu shakiran alima Allah wato mai godiya ne masani ibadullah fa inna fa inna Allah an'ama alaina bi ni'matil matar Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima ta ruwan sama wata wadi'il matar da abubuwan da suke biyo bayan ruwan sama min matun bitul ardu min anwa'il arzaki daga abin da kasa take fitarwa daga nau'o'in arziki wa mukhtaliful alwani kaloli mabambanta ku anan an ba ku kaza wata kan an ba kaza to fashkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budu ku sani ba mu bitin sai mata za ku yi ba gode mata za ku yi in dai shi kuke bautawa kama qala fi muhkam tanzili kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa yace wa quraishawa fal ya'budu rabb hadha al su bauta ma ubangijin wannan daki ka'aba allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su ya raba su da yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amince musu ya raba su da tsoro idan wannan yake nuna maka ashe idan Allah ya maka ni'ima to kai kuma tufikin ka shine ka gode masa zaka ji ne kuma ma'anar wato godiya din sauraka wa amanahum min khawfin hal tasta'iduna bima razaqakum Allah fi talabi marzati shin kuna shirye da abinda Allah ya azurta ku na amfanin gona wajen neman yardar Allah subhanahu wataala da wannan damar da ya ba ku am kuntum musta'iduna lima atiyati ko ko kuna shirye da saba masa wa ma hajabakum an zalika illa alhasada ba abin da ya hana ku a shirye cikin saba wa Allah kawai sai girbi da ake jira ya tarattabu alaikum jarabi? to in kuka canza da kuyi godiya ba kuka yi haka to akwai laifuka da za su tattara kan minha daga ciki akwai adam shukuri lillahi amaliya kin godewa Allah subhanahu wa ta'ala a aikace wasu imali ni'imatahu fi ma'asiyatihi sannan kuma an yi amfani da ni'imar ta damar da ya bayar an saba masa shine sakamakon da za a yi masa sannan wa ifsadu tarbiyyar nas sannan kuma an bata tarbiyyar mutane fa hazaru ku kiyaye wallahu la yuhibbu fasad Allah baya san barna kuma inna rabbaka labil mirsad in ya kyale ka anan kana abin da kaga dama kai ne aka daukan ma lokaci kai ne zaka gama ka gamo yace inna ilaina ya za ta dawo mana kuma thumma inna alaina hisabahu in suka zo kuma sai mun bambance kowa tsakanin tsaki da tsakuwa ba za kai da za ka yi ka gama ka dawo ai da yawa sun yi sun gama ko shakiyanci ko alkhairi sun koma maka kai ba za ka koma ba saboda ka inda rabbaka bin bil ubangijin ka yana nan madakata wa qala yace innahu man ya'tihi man ya'ti rabbahu mujriman to duk wanda ya koma ma sa yana ne laifi fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya kusa jahannama zai tafi ba wato mutuwa ba kuma da dadin rayuwa wa man ya'tihi mu'mina wanda ya jima Allah madaukakin sarki yana da imani kada amila salihat ya aikata ayyuka na garshashu fa ulaika lahum darajatul ula to wannan ke da daraja madaukakiya jannatu adn ta jari min tahtiha al-anhar ce da ƙoramu ke gudana karkashin ta khalidin fiha suna madawama a cikin ta wa zalika jazaa'u man wannan shine sakamakon wanda ya tsarkake kansa ya abinda Allah yake so wani mai hikima yake cewa in kun tafi ni'matin idza kun tafi ni'matin far'a in Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima ya ce to kai kokari ka kiyaye wannan ni'imar fa innal ma'asi tuzilu ni'am ka sani ayyukan sako suna gusar da ni'ima ne Allah ya ka za ta faci wadawun alaiha bi shukril ilah ka dawwama akan ni'imar wajen gode ma gode ma Allah fa innal ilaha sari'ul liqa ka sani Allah ne gaggawar abubuwa ne kai ne kake ganin da nisa Za ka dawo kaga kaman baka yi wata rayuwar fa shukru ala ni'ami ayyuhal mu'minun gode wa Allah kan ni'imomi ya kuma mure tana buƙatar abubuwa guda uku na farko ka yarda da ni'imar da Allah ya maka ka kudurce ta ka furta ta da bakinka kar ka ɓoye ni'imar Allah ta iya cin hatsi ne ta yi wa amma bi ni'imar rabbika a ni'imar da ya maka ka bayyana ta Allah alfahari ne baya so ko kafafa ce baya so amma bayyana ni'imar Allah Allah yana so in maka ni'ima ya ga asarin ni'ima alamar ni'imar a tare da kai wa idafatul ni'am abu na biyu kuma shine dingina ni'imar ilal mulki ne ka yadda Allah ne ya maka da gonar ka tafi ta wancan ai ba kai kai kanka ba dubara ka bace wani yayi duk abin da kai amma bai samu abin da ka samu ba shi kaga Allah ne ne yi ba dubara wannan bace wannan sila ce kawai in Allah ya kaddara shi kenan in Allah bai kaddara ba dukkan tsare dubara duk abin da ka kashe kudin kuma ka sai ba za ka samu kuma ka dauka ka dingina ni'imar zuwa nan ini ba wayanka bane ka dauka kai ba aidan ka iya ba iyawarka bace abu na biyu kenan abu na uku wa yattabi'u sahibuha wa la yattabi'u sahibuha kada ne wanda aka wa ni'imar wato a nan karkashin wannan nabi kada ya ba hanyar karuna karuna ne mun sani Allah ya ba mu labarin duke da ya bashi sai an tara katti suke daukan mukulla kaga duk mukullan da za a ce ma an ka zuba ka a jihu suna rinjaya a jihu ai ko din da yau bari kuma a ce akwatuna sai katti sun taru a dauka kai ka san wannan duke ta fi karfin suranta amma sai ko sai ke alfahari ya kai masa Allah ta ala tafara inna Allah la yuhibbul farihin kada kai alfahari Allah baya san masu alfahari wata gidi ma ataka Allah daral akhirah ka da karuna ne gidan lahira ga abin da Allah ya baka kar ka manta raban ka na duniyar a na lahirar daga nan duniya dan kowa ka je lahira ya tsira daga duniya ne mai a duniya a akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira saboda ka kace ka wato manta raban ka na lahirar daga nan duniya da Allah ne bai masa gamda kadari ke ce to dukiyar ta fi kyaɗa duk Allah inda ma kuti tuhu ala ilmi ilmi ai basira ta ce ai wayewa ta ce to kakka da madan uwan karuna abu na biyu bayan ka ji da ni'imar kuma ka yadda ba wayanka bane Allah madaukakin sarki ne wato yayi maka abu na karshe wanda shi ya fi tsada yabta gidi ha marzatul lahi wanda Allah ya masa ni'ima ya nemi yardar Allah da kuma damar da Allah ya bashi wala ya asihi min ajalha kada ya amfani da kuma ni'imar Allah ya saba wa Allah haka zai wa Allah din kenan ونسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل من رقم الله سبحانه وتعالى يبام دا شيء تبتوا أكن واتو مغنغنم دا أيكم bayan nan bin za ta baki da hadisi sana jadida dangane da wannan wato shekara sabuwa sanata 1440 wato shekara ta 1441 bayan hijira da kuma kasancewar muna shaharar muharram wata na farko ku zai kiri nafi ya biya kun bi sauri wa ashura ina tuna wa kaina da ku azumin tasu'a da ashura kama kana fadluhu ma'rufatan ladaykum kaman yanda falalarta kaman ya ce a wajen tasu'a tare da wata da goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira ya zo madina sai tadda yahudawan madina suna azumtar ranar goma ga watan almuharram sai ya tambaye su da wani dalili suka ce saboda a nan ne Allah ya allaka fir'auna ya tsirar da annabi Musa sarakita suke yin azumi don girmama wannan ranar saboda shi kun san fir'auna ya ɗanɗana a banu isra'ila azaba qur'ani ba ka labari wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahluna nisa'akum Allah da kansa ya jinjina ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azab a irin wannan abin da fir'auna ya mutu kun fuskanci bala'i mai girma wannan ya sa in ranar ta gero suke ta. da suka ce wannan shi ne dalilin sai annabi ya kalli sahabbansa ya ce nahnu aula bi musa fasumu mu muka fi cancanta da annabi musa ko azumci wannan rana kaji sanadiyar azumin ranar goma ga wata ana nan ana nan shekara ta da annabi zai bar duniya sai yake cewa in baqitu ila qabilin la tumanna safiha idan na wanzu na kai shekara mai zuwa za mu azumci tara da goma ne don mu saba wa yahudawa ana so karkai daidai da su a komai su sai annabi bai kai shekara ba almaharar mai dago ta duniya amma ya wani shi ne ake azumin tasu'a da ashura ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko kuma baya da falsa a ƙarshe ya zo a cikin hadisin muslim daga abdurrahman bin abi laila daga sahabi radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ajaban li amrul mu'min abun mamakin al'amarin mu'min inna amrahu kullahu khairun dukkanin al'amarin mu'min shi alkhairi wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min ba wanda al'amarinsa a rayuwar duniya komai alkhairi sai da imani me yasa ya zama haka sai annabi ya ce in asabatu sarra'u in ya samu wadatuwa kamar yanzu damuna da sai maka kyau to shakara sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu ya hakan ya zama masa alkhairi sai Allah ya masa kare wa in asabatu darra'u in kuma abin da yake cutuwa ne abin da baya so ya same shi sai ya rungumi kaddara sabara sai ya yi hakuri fa kana khairan lahu ya hakan ya zama masa alkhairi barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ibadallah ibadallah صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلكم ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات